Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba komai bane illa tashin hankali Iran take nema bayan ta kwace jiragen da mai guda biyu mallakar wasu kamfanonin Birtaniya wani a wani bangaren tekunta na Strait Hormuz a jiya Juma'a. Da yake amsa tambayar da murya Amurka ta yi masa a fadar White House. trump ya ce mun ji an ce jirgin guda ne muka kuma ji an ce jiragen guda biyu ne amma dai za mu yi aiki tare da birtaniya sai dai ya ce babu wata rubutacciyar yarjejeniya da birtaniya akan wannan batun amma dai yana ganin akwai da daɗiyar alaka tsakanin amerika da birtaniya hukumar harkokin sufurin ruwa ta ƙasar iran ita ce ta buƙaci a kama jirgin ruwan stena impero mai ɗauki da tutar birtaniya saboda rashin bin dokokin ruwan ƙasa da ƙasa a cewar askarawan tsaron teku wanda wani bangare ne na rundunar sojan gwamnatin iran masu jirgin ruwan stena impero da yake kan hanyarsa zuwa saudi arabia sun ce sun gaza samun tattaunawa da jirgin da ma'aikata guda 23 da ke cikin jirgin waɗanda suka nufi arewacin iran yayin da wasu ƙananan jiragen sama da kuma masu saukar ungulu da ba a gane ko su wane ne ba suka ma jirgin da kuma a kan tekun strait wani guda bayan ya bada bahasi game da hali da ake ciki akan iyakar wato amurka kenan gaban 'yan majalisar dokokin amurka shugaban hukumar tsaron cikin gida ta homeland security yana ya kama hanyarsa zuwa kan iyakar amurka da mexico a karo na hudu a cikin 'yan makonni a wannan lokaci da ya je kan iyakar ne tare da tawagar sanatocin amurka 'yan majalisa da suka hada da 'yan democrat goma sha biyu da wani dan independent guda daya sun ziyarci iyakan da ke mcallen a jihar texas inda ake yawan gudanar da harkoki da kuma sintirin jami'an tsaro inda hukumomi suka tsare mutane da ke kokarin shigowa cikin kasar a cikin aikin nasu wata sanarwa da ofishin shugaban democrat a majalisar dattawa chuck schumer ya fitar sanarwar ta ce tawagar ta isa da safiyar jiya juma'a tare da shugaban hukumar tsaron cikin gida ta homeland security da ake kiran shi kevin mcallinan domin bincike da kuma duban iyakar tare da tantance hali da ake ciki a kan iyakar kudancin kasar sanata chuck schumer ya ce tawagar ta ga matsuguni mai kyau a wannan ziyarar wuni guda da ta yi wanda wata kungiyar taimako ta katolika ce take gudanar da wannan matsugunin majalisar ɗinkin duniya ta ce tsananin rashin abinci da ake fama da shi a zimbabwe yanzu ya kai ga buƙatar agajin gaggawa ta ce yawancin al'umman ƙasar ba su samun abinci saboda yawan sauyin yanayi da ya janyo fari mai tsanani da kuma durƙushewar tattalin arziki da ƙasar ke huskanta wata mace mai suna plaxeda chibura da ke zaune a garin epworth mai fama da tsananin talauci mai nisan tafiyar awa ɗaya a mota daga kudu maso gabashin babban birnin ƙasar harare ta ce tana shan wahala matuka kafin ta samu abin da za ta ciyar da jikokinta hukumomin kai taimako na majalisar ɗinkin duniya da gwamnati sun ce zimbabwe na buƙatar kimanin dala miliyan 218 domin yakar yunwa da ta'addabi kimanin mutane miliyan 5 da miliyan biyar daga yanzu zuwa cikin watan afrilun shekarar 2020 a don haka majalisar ɗinkin duniya ta kira ga manoman ƙasar su zuba jari a cikin noman rani da kuma gonar hatsi domin samar da isasshen abinci a cikin ƙasar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin 'yan jarida da aka kashe su akan aikin su a cikin shekarar 2018 ya ninka abin da aka gani a shekarar 2017 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a nan amurka da ake kiranta committee to protect journalists an tabbatar da 'yan jarida da ma'aikatan yada labarai 88 ne suka mutu akan aikin su. saboda ana auna su akan rahotanni da suke bayarwa ko kuma suna aiki ne a wurare masu hatsarin gaske. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka dai alheri. An ta tashi lafiya? To lafiya kalau kan ya ya ya yawon shakatawa a Six Flags. Ai mun shashakata kam an ji daɗi ga bakuwa ta koma sai kewa oh, kake ta yi. Eh ta koma. Allah sarki laifin daɗi karewa. Haka ne kam laifin daɗi. Yanzu sai mu ci kaza mu kenan ko ba. A gaskiya za a ci kaza. <laughs> muna fata isa gida lafiya. To haka ne kam ta isa gida lafiya ya yan jikoki kuma sun iso lafiya su ma suna nan suna ta jin daɗi. da keeping me on my toes. Mm, ai haka ya kamata. Ai kai kai. <laughs> Yanzu ni ba ruwana da zuwa wurin motsa jiki motsa jikin da nake a gida ya ishe ni. Ya ishe ki kam gaskiya. Na wata guda na. Eh, eh. Na wata guda. An ce daman abin nan dan cikin kwai ya fi kwai daɗi dama. Nake ki labari wata iyayenmu eh, eh, eh, mama mama dalhatu mama elizabeth dalhatu take ba mu labarin ita ba ta da yan jikokinta da ta ji dadin jikoki ta ce haba mm. mm. ya sa ba fulata ni wai ba fulata ni ya haifi jika mm. ya haifi jika da ya wasa da jika ya wasa da jika ya ji dadi ya ce kai ai da na sani da kai na fara haifa kafin a haifi obanka <laughs> sai na haifi jauro da kai na fara haifa wai da ya fara ta jika kafin ya ta mahaifin jika lalle ga jika yake da daɗi da jikoki. Amin ya rabbi alamin wanda kowa ba su haihu ba Allah ya ba su. Allah ya ba su. Jikokin su ma duk Allah ya ba su dai haka. Haka. To eh, kamar da muka fara eh, a bari yau yau ta gida za mu fara daula. Haka yake alheri. Da mai daɗi da mara daɗi bari mu fara da mai daɗin. Mm, haka ne kam. Eh, ita wakilinmu da ke birnin Abuja. Hawa Umar ba? Za ta yi aure. Haka yake. Eh za ta yi aure amarya amarya amarya ce. Amarya ce kam amarya ce amarya ce ba. Hmm. Eh, amarya ce eh, eh, amarya guda amarya to to jiya dai aka aka aka sa lalle. Hmm, eh kamar yadda aka saba jiya jiya aka sa lalle. Sai kuma yau 20 ga wata kenan. Hmm. Ake buɗan kai. Mm, haka kuma akwai liyafar dina ma ko da za To yanzu ke daula a bakin ki aka ji. Mm, a'a an ce an ce me ba ake cewa na turawa strictly on invitation. <laughs> Hawa a bakin daula aka ji wai za a yi liyafa A wata ce wai za a yi liyafa amma kuma sai wanda aka gayyata. Sai wanda aka gayyata kamfani kuma eh, gashi na fasa kwai. <laughs> Ni ba abinci na aka ji ba wa ji daula wai za a liyafa amma dai sai kana da takardar gayyata ko ka je ka san da ake in ka je ba ka da katin gayyata gida za ka koma. Haka ne kan ba za a bari ka shiga ba. <laughs> To wannan wannan al'ada ce wadda aka saba a nan kin san mu a gida mm. a Najeriya dai amma ba kowace kasa ba na ji labarin ciwon kamar a Kamaru kasar Kamaru in kika gayyaci mutane 20. kika zo kika kika abinci kika gayyaci mutane 100 kika zo kika min abincin mutane 20 sai kin san da zaki ki ci da sauran mutane duk wanda kika ga baki yakacin wanda kika gayyata dole sai kin ci da shi mm, haka ya kamata ai kin san kwanan baya a nan mm. a nan Amurka mm. aka yi kin san su yan Spaniya din nan da ake kira Latino suna so in yarinya ta cika shekara goma sha shida ko a nan da ana cika shekarun 16 ina ana dan fati su buki suke ba dan kaɗan ba kuma buki suke yi to wani a ƙasar mexico za su yi a ƙasar su mm. za su bikin suka mm, koma gida za a yi bikinta mm. sai suka sa wannan irin hanyar sada zumuncin nan da ake sai suka buga cewa za a yi biki ana gayyatan kowa mm. ana gayyatan ku biki dai kamar irin aka saka din nan sai mm. kowa ya zo daula mm. aka aka aka zo aka cika mm. baki sai da aka mai da shi filin kwallo filin kwallo ya cika to gashi ba abinci kam da mutane mm. kawai mutane wai su zo kawai ya murna sweet 16 16. <laughs> don saboda mutanen su iyayenta sanannu ne mm. da tune kowa ma yana so a yi da shi mutane suka zo sai da aka je filin kwallo filin kwallo sai da aka hada da yan sanda ba ba ba inda za za kafa to ba ba irin haka ba wata ce sai an gayyace ku haka ne kam to Allah ba haka ba haka zai za waje road gaskiya kam to Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya ba wa da an injiniya mm. Kamal mm. Awa mai da kenan da angon ki injiniya kamar muna muku fata alheri Allah ya ba Allah ya sa an yi wannan aure a dace Allah ya ba da zaman lafiya ya kawo kazantar daki kuma ba in ji Hausawa ya ba da albarkar zaman tare amin ya kawo yara masu albarka kuma da haka kuma Mm. wata gayyatar da eh, mu yi wata iri daban. Mm, haka kam, insha Allah. Allah nuna mana. To amin amin. To kamar yadda muka ce ga daula ana mm. ana wata kuma ga wata ana ana biki ana suna ana kuma rasuwa an yi mana rasuwa a gidanmu. Gaskiya kam an yi rasuwa a gidan nan kam. Eh an yi eh, rashi a shi eh, abokin aikinmu Benjamin Gawan. Amma mahaifin shi ya riga rigaye mu mm. an kuma riga an yi jana'izar su a garin su jihar plateau to allah ya ji kansa eh, mm. kana kuma shi kuma ladan ibrahim a yawa shi ma mahaifiyarsa ta rasu. Mm, eh, eh, mm, haka ne. Bayan dukan su dai bayan jinya. Haka ne. Ta ma an yi eh, jana'iza ta kwanta gora. To muna ma. To Allah ya mata rahama ya ji kanta. Amin amin da 'ya'ya da jikoki mm. da dangi duka. ta'aziyyar wannan rashi Allah ya ba su haƙurin rashi kuma idan namu ya zo mu kuma Allah ya kyautata namu. Eh haka. Yoni wa yoni wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba wayoni wayoni wai allah wai allah ni dole in kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayaye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye a gargacin ni lallai kudodi dole an kuka ni dole an kuka domin na zama rayayye na san kwara yayye dole zai zama ga wasa ganye domin kwa daga nisan jifa kasa zai yi ba wai ba kasa zai yi ba wai ba aka yi kito eh, muna da kuma gaishe-gaishe a hannuwanmu. Haka akwai gaishe-gaishe kan ga sunan na shafukanmu wanda duk ake aika mana bari to eh, bari fara da waɗannan da suke hannuna. a gaisuwa daga hannun daga bakin zanne hukuma da yake aikin soja ne mm. yana gaida michael john babban yace chief contractor a gombe zan ce a hausance za mu ce babban dan kwangila kenan ko? Mm, babban dan kwangila kam haka ne mai ilimin mai basirar gina tonan rijiya a mm. gombe kuma sanin likita gombi da yake aiki a ina jin ko yace ce dispensary to karamin asibiti a gombe mm, um, madona gombi in dai ban faɗi waɗannan suna daidai ba sai ku gaface ni da godfrey mamman gombe ciroma mai neman zaman gado mm. Allah ya sa haka da yake nufi. To amin. Basliya Wesley Mm. honorable member to uh, gaisuwa daga zemi fukuma mm, haka yake uh, sai kuma wannan gaisuwa daga mrs das tana gaida nahimiya gata da iyalin shi da mike gata da iyalin shi da uwar iyali matan leko mm. nasarawa malumfashi da sakatare bawa mararrabar kankara da hannatu dauda tanko da iyalanta da habiba usman ina jin kalba ta ce ko da mm-hmm. iyalanta a birnin tarayya abuja da levi barka hassan da iyalansa da reverend joseph ko ne da mm. kuma reverend benjamin da iyalansa da fata an tashi lafiya to amin sun amin to ni ma ga wani babin gaishe-gaishe a hannuna inda wanda ya aika sunan shi haruna abdulmumini mai kwado jihar kano inda yake cewa don allah ku miƙa min saƙon gaisuwa zuwa ga haruna salisu dan fulani kwara da mubarak aliyu banga da abdul muɗallib mande magarya da haruna laki badarawa da ilyasu ibrahim jihar kaduna da musa abdulmumini mai gado da abubakar salisu gozaki da ibrahim musa wada da umar abdullahi gambaki bauchi da isa bakaniken waya sadam to da fatan duk sun tashi cikin ƙoshin lafiya sai kuma wannan takarda da ta fito daga hannun adamu habu umar yanga ƙaramar hukumar taura a jihar kano inda yake cewa assalamu alaikum masu gabatar da wannan fili ina maku fatan alkhairi don allah ku miƙa min gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga mahaifina malam habu umar da baba isa umar maji taura da alhaji mansur sile hadeja da inuwa gwate gumau allah sa na faɗa <laughs> wannan sunan daidai amin to akwai wata wasiƙa gayyata da muka samu daga hannun malam musa dauda wanda suka ce shugaban kwamitin shirye-shirye na wata makaranta ce da aka yi ta haɗin gwiwa ne ko kuma ce ta gayya da aka suke yaye ɗalibansu na farko ekwa ko ke makarantar 'yan ƙananan yara da firamare da sakandare ne a wuri ɗaya mm. a shukau suke gayyatar jama'a domin sauke karatunsu ina jin na farko ne da za a yi yau dinnan da karfe goma na safe a harabar makarantar to Allah ya bada sa'a eh su kuma waɗannan da za su sassauke karatu da kowane mataki muna musu fata alheri da fatan eh, za a kai digirin digirgir mm, haka ne kam to Allah ya bada sa'a ya sa amfana abin aka karanta amfana da shi wato bari kuma in mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun kaka mai yadi alhaji bukar gursuma mutumin gursuma da masak. Da masak haka ne. <laughs> Matashi dan kishin kasa daga jihar Bannan eh. Najeriya. <laughs> Haka ne. Eh, eh. Yana so a gaida mashi Sharif Duji mai yadi da Kyari Bukar mai yadi da Awari Duji mai yadi da Usman Gana mai yadi da Malam Modi mai yadi kai ko kai wanda mai yadin daula mm. suna ne ko kuma eh, eh, sana'a ce ko kuma sunan gari ne a mai yadi kila yana sai da yadi ko ko ko yadi ake sai da ko dai sunan gari ne ina jin sunan gari ne ya kamata mu binciko haruna haruna dauda biyu kakai dariya eh kai mana dariya kam <laughs> muna neman bayani sai kuma sadiku alhaji gursuba mai yadi mm. da kadora digaga dan fulanin warji haka eh, mm. suleiman ariya song ariya song mm. eh, song Song. na jihar adamawa a garin song ne ko kuma song na waka ne to shi ne fa kuma mm. alhaji abbas baffa Chiledi ko? Yawwa, kin san shi. Chiledi. <laughs> Eh. Da baba gada Lucia ki karasa. Wacce kal. <laughs> Baba gada dubuwa. Eh, guru. Mm, haka. <laughs> Asiru da goma. Mm, haka. Ruwan baure <laughs> Ruwan baure kam. Mm. Sai wani malam wari malam bare. Brezuwa. Brezuwa. Haka. <laughs> Usman Kasim. Ringim. Na dena. ina na ina ni ma dariya ga ai takarda dan laki bari ki gani wani ne cikin takardar nan yanzu na ban san ki gani sai dai a karanto. To a ida kam ni ma kamun in shiga na wani ƙarshe. Shafu mm. mm. da Abdul Mutalib Mande bagariya mm. alhaji umar ki karasa foreba gashuwa gashuwa yakubu umaru magizawa mm. rediyo amfani niger da ibrahim sd kusfa zaria da buhari yahaya gunguru da dauda hudu nguru da sani diga dan nijar maradi mm. ke gaisuwa ta musamman zuwa ga dukan al'umman garin da masak. To muna mika gaisuwa da al'umman garin da masak ɗin gaba ɗaya. Eh. Ai wannan takardar da ke hannu na ina taɓa ɓoye shi kai ki gani wani abin da ne aika mana Mudassir Muhammad sunan shi. wai to wani dan labari ne ya dan mika gaisuwa da dan labari dan guntu kaɗan ya sunan labarin wai yaro sabon mutum ya dangin hauka <laughs> babban magana shine wai wani yaro ne ya shigo gida sai ya samu baban shi a tsakiyar gida yana cin abinci sai mm. yaron ya kalla baban ya kalla baban sai ya ce ma baba kenan an iya shirgar loma amma ba iya kai niƙa ba <laughs> ya ba an kai niƙa wake so garin nika. To shi ne ni ma dai manta baba shi yake so garin nika. Shi kawai abin da ya dame shi ana aike shi ya kai nika ga eh. baba na ya fi kowa loma. Eh, shi ne ya ce. Ga mai loma ga mai kai nika. Haka ne shi ne ya ce to kuma yana mika gaisuwar shi zuwa ga shugaba baban gida KDD mai taya tashar bas. Eh. a bauchi da abdullahi kafa ba takalmi ga ladima sai mai girma bardan bauchi mm. da kuma hajiya marka unguwan jaja a bauchi da abdu adamu katagon to da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya a um, madassar muhammad mm. wato dole tunda kika faro labarai bari mu shiga babin labaran da kyau. Mm, to amma kuma na ga fa tana dan daga mana hannu alheri. <laughs> to lokaci to a gurguje bari mu baki wannan labarin a gurguje. Mm. Wannan labari ne da gaske da ya faru a kin san wannan makon an yi bala'in sanyi a zafi a nan Amurka bala'in mm, zafi. Alheri jiya da na fita na dawo gida sai da ni awa biyu bai iya motsi ina kwanci saboda zafi. 96 degree jiya. Wani taro nan da aka yi eh, eh, na haɗin kan eh, karfafa mutunta addinai da amurka ta yi kashi karo na biya wannan da aka gayyaci kasashe sama da ɗari suka zo nan wata 'yan najeriya ɗaya daga cikin waɗanda suka halatta wata 'yan najeriya da ta fito daga jihar borno mm. da muka fito eh, eh, eh, ma'aikatar harkokin waje amurka da mm. ta ce kai ta dube ni ta ce kai anti sai ka ce muna maiduguri ashe ana zafi haka <laughs> da yanzu zafi yadda dame ta to ana cikin wannan zafin ne daula sai wani mm. yaro kin san nan yan yara sukan dan yi a dabarar neman kuɗi da sukan yi lebo da dai sauransu dai su dan kafa dan eh, umbrella suna saidawa a cikin kula sai wannan sai shi ya je ya sa ice ya rubuta mm. ice cold beer abin da yake saidawa root beer ne root beer kin san wani lemon da ake mm. kira root beer mm. to sai ya saka dan root din kankane da ba sai kin zo kusa kin kafa ido tukuna ki gani sai ya sa ice cold beer da babban harufa ya tsaya gefen hanya kawai da kati yana duk kowane kin sa a nan kasar in dai baka manyanta ba mm. da sayan da giya da saya da sayarwa ma mm. ba yara ba sa kusa da to mm. doka ta hana to duk wanda ya ga yaron nan ya san bai kai shekaran da ya kamata a ce ya kai ga shekaru 21 da ake dan yaro ne bai kai shekara goma ba sai kowa ya wuce a gefen hanya sai ya kira dan sanda mm. kowa ya wuce sai ya kira ya kira dan sanda kafin a ce kobo yan sanda sun tare a unguwan <laughs> mm. kan a zo a ce ana cin zarafin yaro iyaye sun sa yaro ta giya lagiya mm. sai shi ke da 'yan sanda suka zo aka dispatch aka tattaro 'yan sanda wiwi wiwi wi aka zo da kowa ya zo kusa sai ga root beer <laughs> sai ba da kula sai aka ga lemu ne sai sanda suka saka a shafin su na facebook cewa yaro ya iya dan kasuwa ne na kin kari wannan yadda ya wannan kasuwancin nan ya sa ya ja hankalin mutane kafin a ce ko an sai da abu ne kasuwar shi ta bude ta bude <laughs> dole dole mu ja dan gaba da kika ce juli na daga mana hannu to yanzu a madadin daula salim alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya ba mu lafiya da zuban lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da To amin. shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ya kamata Najeriya mu haɗa kai za zaman taushiyar 24 heures sur 24